بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba ne ne yau? talata ce ko? wato yammaci na talata wanda ya zo daidai da tara ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1440 daidai Ga shi Allah ya tara mu a wannan majalisi mai suna masjidin sunna da ke garin agarai a titin sardauna inda muka saba taruwa daidai wannan lokaci da mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an, wanda baban malamai na suna a wannan ƙarni a wannan ƙasa ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an. wato shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi tare da kuma taliki da mata Karijat da Malam Aliyu albami ya ambace shi da suna Igahul Ma'ad shi ma Allah maɗaukaki ya saka mar da alheri to in ba a manta ba muna karatu ne cikin suratul ƙasas a jiya mun ajiye karatu daidai kan ayata 61 don haka yau matashiyar mu ita ce ayata 62 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa ne don neman yardarsa ya sanya mana shi cikin mizaninmu na ayyukan alheri ya amfanar da mu dangane da shi karatu ranar da dukiya ko yaya ba sa amfani sai wanda ya zake wa Allah da zuciya mai kyau Allah ka kyautata na na'am mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يا يا وعلى الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نعم وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Allah maɗaukaki ya ce wa yau mai yunadihim ma'anan wa yau mawadkur yau mai yunadihim ka ambata musu ya Muhammad rana tana zuwa ranar da Allah zai kira duk wanda ya sanya wa Allah kishiya wanda ya ce ba zai bautata wa Allah kai tsaye ba sai ta hanyar waliyinsa wani ya ce ta shehu tijjani zai fi wai shi zai kai shi gun Allah wai fadar Allah ma kamar fadar sarkin gargajiya ne mai nadi da zumba. ko wani ya ce sai ta hanyar sidi abdulkadiri wani ma wanda ya fi mushirkanci ya ce kome ne ɗan shi'a ta nan zai bi wai ya je shi ɗan gidan su annabi ne kare ya tsira Allah ke kiyaye to duk waɗannan rikice Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ka tuna musu ranar da Allah zai kiraye su fa Kulu aina shuraka'i alladhina kuntum tasumun sai ce da su ina abokan tarayyan da kuke hada su da ni wa'anda kuke rayawa cewa su ma ababen bauta ne annahum shuraka'i cewa suna da wata tarayya ni da su wa annahum yansurunakum kuma kuna da aqidar shehinanku za su ba ku taimako zasu su ba ku nasara duk wani mai waliyi haka ya dauka waliyin in ka samu alheri ko lafiya ko wani arziki to wai ta hannun shehun ta ne in ka kalli yan tijaniya wanda a cikinsu aka samu faiba wanda arnancinsu ya fito fili har ma 'yan asalin tijjaniyar suna kore su cewa su ba nasu ba ko ba haka suke ba nasu ne sun sani suke magana cewa duk abin da ka gani suka ce la shakka an na shaika na tijjani mumiddu kullu arifin samadani yudi zai baka wa yamna'u kuma zai iya hana ka wa yaslibu kuma in ya baka ma zai iya kwacewa wa yake haka in ba Allah ba ba mai da shehu Allah ba shine fa muka ce wanda ya haka arne ne da ce ayan ilala suna kafirta mutane to sunan wa ka kira Allah ya turo ma shehu ne annabi aka turo maka shehun naka ya mutu ma don ka gane ba abin bauta ba balle ka ce wai shehu zai iya baka zai hana ka zai baka ma ya sake kwacewa yudi wa yamna'u wa yaslibu haba jama'a shi ma shehun Allah ya ce wa in ya yaslibuhum ad-dubabu shai'an la yastanqidhuhu minhu Da ufa ɗalibu, wal maɗalubu. in guda ya je ya fi fada miyar kuka shehu ya sa an tenasa ya furga shehu zai iya kamowa ya tsotse ne to ka ji fa abin da Allah ya ce ko ya fada furarsa ya dama da zuma ma ya dama ta ta gani sai ya fada ciki ya sha kuma baka isa ka kwace Allah ce in guda ya dauke musu wani abu ba za su iya karbowa wannan kwantitin da kudan ya ɗauka ba Daka Allah ya ce ba'ufan ɗalibu wal ba. shi mai bautata wa shehi da shi shehi da mai bautar wani Allah ba Allah ba duk sun yi rauni ijiya Daka ba mai bayarwa ko ya hana sai Allah ba mai rayawa ya kashe sai Allah in ka san wannan shine hakikanin tauhid Daka Allah zai tambaye su aina shuraka'i lazina kuntum tas'umun ina abokan tarayyar nawa da kuke faɗa cewa su za su taimake ku za su shigar da ku aljanna ma Allah bai sani ba ai sun fada ka ko sun ce inna man zakaraha marra wa lam yadkhul aljanna falyukabbir sahibaha inda Allah duk wanda ya ja salatul fatihi kafa daya ya mutu ya ganshi a wuta kaji farkar jaji jaji ne yana da layar bata sai da aka zare kansa sai ya tuna wai ce wai layar ta to kai zai dawo ne kan gundar to suka ce wai duk wanda ya ja salatin fati kafa daya ya mutu kuma ya ganshi a wuta bai shiga aljanna ba ya je ya nemo mai ita shine muhammadul bakari ya ci kwalarsa a gaban allah wani ai shiri ne ta ne ne fa dariqa da kake ji wannan duk an raba su da ƙura'anin nan an raba su da hadisai shi sa gardawa a da daga an ga mutum yana karance karancen littattafan waƙe da bege na ɗarika. sai a ce koran ne. hadda taki ya dawo kama kame kuma ka kama ƙura'ani a nan tsira take ka huta da haka kun ga sai Allah ya ce ku taho da abokan tarayyar nawa wayanda kuke cewa shehinan nan su za su kai ku kusa da Allah ko za su sa ku aljanna Allah ce qalan ladina haqqa alaihimul qawlu wayanda magana ta shiga wuta shine alqawlu maganar Allah ta tabbata su cewa su ‘yan wuta ne, wa humru a sa'ud dalala su ne shugabannin bata irin wannan shiri bata ke. Rabbana ha'ula illazi na agawaina, shehi zai nuna muridinsa ya ce ya ubangiji wayannan fa su ne muka ɓarfe su kaji ko hum wa haula agwainahum mun ɓadda su kama ga waina tamfar yadda dama mun ma mun bata ran da kwanne zani ne ta tadda mu dai ba zai tafiya ba agwainahum kama ga waina mun ɓadda su kamar yadda mu muka ɓata ai a adallnahum fadallu kama balalna mun ɓadda su sai suka ɓata tamfar yadda muka ɓata. walam nukurihun alal gayyi amma fa ba mu ce dole sai sun ɓata ba dabara muka yi musu da wayo sai suka fila duk wanda ya sau qur'ani ko dama ɓata yi ba ma za da alhaƙi illa dhalal ba wani abu bayan gaskiya kuma sai bata shehinan shugabannin sai ta barra Ana ilaika min ya ubangiji mu mun barranta ba mu ba su mun komo gunka ma kanu iyana ya'budun ba mu suke bautatawa ba kaji duk wanda ka bautatawa ba Allah ba gobe kiyama inda zaka sai ya ga wa Allah cewa shi ba shi ba ma nafiya ce wa qaddimul maf'ul lil fasil wa qila du'u shuraka'akum Allah sai ce a'a ku daidai ku nemo abokan tarayyar naku al'asnamu gumakanku allazina kuntum annahun annahum shuraka'a lillah wa'anda kuke rayawa cewa su abokan tarayya ne ga Allah fada'uhum kowa sai je dinga kiran gunkinsa mai shehi ya kira shehinsa mai wa kowa dama akan abin da ka mutu shi zaka tashi alama matu alaihi ko falam yastajibu lahum in sun kira su kuma su ba su amsa musu ba ai lam yastajibu lahum du'aahum ba su amsa musu wato kiran ba wa ra'awul azaba kuma sun ga azaba ga tanan kirikiri a gaban su ai absaruhu sun ganta wa gadgashiyahum azabar ta lullube su law annahum kanu yahtadun inda har za su shirya fi duniya a duniya lamara auhu fil akhirah da ba su ga azaba ba a lahira نعم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نعم الله ملك كيتي ويوم يناديهم كساكتنا مسو كأنبتا مسو يا محمد ranar da Allah zai kiraye su fa ya kulu ma za a jabtumul mursali Ka abin da Allah zai tafi da wani irin kira me kuka amsa wa manzannin da na aiko mu duk al'umma za a tambaye ta akan annabinta manzonta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi zuwa gare ta ba zai tambaye ka wani ba ba zai tambaye ka shehi ba da za a tambaye ka annabinka wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ya ce zai tambayi waɗanda ya aiko manzanni zuwa gare su kuma zai tambayi manzannin wane irin amsawa al'ummar ku suka yi muku sun bi ku kai tsaye a'a ko sun hada ko sun muku a shirku fil risala akwai shirka da Allah akwai shirka da ake wa manzon da Allah ya turo zuwa gare ka to shine anan Allah ya ce ku ambata musu ranar da za mu kira su mu tambaye su ma za a jabtumul mursalina da me kuka amsa wa manzanni ilaikum wadda muka aiko zuwa gare ku Allah ya ce amiyat alaihimul anba'u duk wani labari sai ya bace musu ai al-akhbarul munjiyatu fil jawab labarin da za su faɗa amsar da za su bayar amsar ta tserar da su ba za su iya amsawa sai su ce ha ha la nadari kasan idan mutum ya mutu annabi ya ce asri'u bil jinaza ko ku gaggawa da gawa in mutum ya mutu kar ku irin na zamanin yanzu na yan boko mutum ya mutu sai a ce sai karfe kaza za a mar kaga sabanin sunnar annabi da zarar an tabbatar da mutum ya mutu annabi ya ce asri'u ku gaugawa fa in taku idan gawan nan ta kirki ce fa khairun tukaddimunaha ha'ilai. kuna gabatar da shi ita ne zuwa ga alheri domin kabarin mai imani rawdatun min riyadil jannati wani dausayi ne na aljanna ake budewa AC ta shigo dadi ya shigo babu salunta babu zafi irin wanda muke sha yanzu kai kana ga an rufe dan kankane ko to za a bude shi maddal basar haka annabi ce iya ganin idanka iya yadda Allah zai mai da kabari dole kuma ka yadda annabi ne ya faɗa ka ce to ya za a yi makabartar ya take ma in kai haka kuma gabata aikin Allah ne shi ya ce zai yi Allah ko shi ya ba da labari ƙauluhul haƙƙu ko maganar Allah duka gaskiya ce annabi ko baya yi wa Allah ƙarya to za a buɗe kabarin iya ganin idonka in mai imani ne ba mai da shi ga alƙairi ba wa in taku siwa zalika in gawar ba ta alheri ba ce fa sharrun tad'unahu an aqriqa bikum kun bar sharri kawai akan wuyan ku rabu da shi yafi kowaye ɗinka ne daga zarar an san mutum ya mutu babu maganar wani biki ko sai an jira wani a'a in ya mutu a suturta shi a kai shi a binne shi to yana dira a kabarin nan an binne shi kuna tafiya mala'iku za su zo guda biyu munkar wa nakir munkar wa nakir za su tayar da shi su zaunar da shi tambayar da za su marcewa za su yi buka wa a ubangijinka waye abun bautanka idan mumini ne shi ba fa'am ya ƙalaihil an ba'u ne zai ce rabbi allahun salaka ne. zai ce musu allah shi ne ubangijina kuma shi ne wanda ya halitta ne wannan kaga first class ne eh? first class ne eh to ya san Allah akwai first class din da ya kai wannan to to fa bai kare ba akwai saura wa man nabiyuka za su ce waye annabinka sai ce nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ja'ana bil haqqi wal bayyinati fa amanna bihi wa saddaqana annabi na muhammadu in shehi ka kira ba a nan duka za ta ce annabi na muhammadu shi kenan hanya ta yi dade ya zo mana da gaskiya muka yi imani da ita muka gaskata shi wa ma dinuka mai a addininka sai ce diniyar islamu addini na musulunci a wata rewa za a tambaye shi wa ma qiblatuka ina ne alqiblarka ina kake gani in za ka yi sallah sai ya ce kaba shikenan kabatul musharrafa ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas kaba fa kenan babban daki kenan a duniya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan Allah ce. akwai albarka a wurin shi Allah Allah ka huwa ce mana ba to kun ga wannan ya ci jaraba to amma idan mutum ya shiga cikin ya alaihimul anba'u an ce man rabbuka zai ce ha ha adari sai ce ban sani ba yana adari sai su zaro guduma guduma wani ta makera babba da ita walahum maqami'u min hadid akwai guduma kuma ta makin karfe ne dan kuma babu lauya babu gadarar ka ƙarya ba ai la aje kotu ta kotun Allah ko mai shuri da yace god case ta ai la aje lahira ko to an zo in ya ce bai sani ba sai su zaro gudumarsa in sun duka shi sai ya tafi can ƙarƙashin ƙasa sai ya fito yi eh, dole in dawo a tambaye shi annabinsa a tambaye shi addininsa in an ce annabinka ya ce ban sani ba a nan ne fa wani wani muridin sidi abdulkadiri an duka shi aka ce mala'ikun sun mar bugu bai san Allah ba sai shehun wai ya shigo kamar ya ce kun karfi kara dukansa suka to ai mun tambaye shi waye ubangijinsa ya ce bai sani ba sai ce to ai in bai sani ba ai ya sani kuma ni na sani karfin hali karya ne ba da goma titan ka gani waye shigo kamarin kamari ka shiga ba kamar? ba bahaushe in kamar wa'azi ba ya zama ce kowa kamarin zara da kowa cewa to waye zai dilligo ya zo da wani to shehu ya ce in za a duka muridinsa sai ya shigo har ya jayayya da mala'ikun Allah wa'anda Allah ya ce mana la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kai ta isa ma ka je gun mala'ikun Eh? wanda in yi harare ka sai ka narke to kaga duk wannan shiriri ta ne bata addinin mutane suke yi suna mai da su ɗan wuta su kuma suna bi Allah ya shiryar da mu fa alaihimul anba'u sai wannan labari da za su ba da jawabi da shi na gaskiya sai ya makance a idansu ba za su gani ba yau ma'izin ai lam ya jidu khabaran lahun fi naja fihi najatu ba za su samu labari wadda za su bayar in sun faɗe shi sun tsira ba babu ba za su samu haka ne ko na'am na'am Fahim la yatasaaluna anhu fahim la yatasaalun alhali su ba a tambayar su kutu na jami'an wala ya yajibuna gabaki ɗaya sai su shiru ba sa iya amsawa da yanar jawaba ma'alumin huwa domin amsar sananniya ce ga nan annahum kazabin rusula dukansu sun karyata manzannin Allah Allah ya ce fa amma man ba duk da shirkan da suke ba Allah ya ce amma wanda ya tuba mina shirki ya daina zama ya daina shirka wa amana ya imani shine saddaka bi tauhidillah ya gaskata tauhidi ya kadaita Allah wa amila salihan ya aikata aiki na gari, addal fara'ida ya ba da farilla ya ba da sunna fa asa an yakuna min al muflihin asa min al muqarabati wannan ya kusa ya daga ya zan daga cikin masu rabo ai annaji hina bi wa'dillahi ta'ala masu tsira da alƙawarin Allah madaukaki wa wa'idihi ta'ala haqqul la yukhlafu narkon Allah kuwa gaskiya ne babu sabani a kansa نعم وربك ليه نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون نعم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نعم الله ملوكك سيتي وربك يخلق ما يشاء ويختار أبو قدابين الله يتي ومن ننسى صلى الله عليه وسلم wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijinka ya muhammad shi yake halittar abin da ya so kuma daga cikin ababan da ya halitta ya zafi wasu ya fifita su akan wasu da wannan aya ne allama ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa mai suna zadil ma'ad fi hadi al ibad da yazo zo fassara ta yace ubangijin shi ya halicci mutane amma daga cikinsu sai ya yi annabawa kaga ya bibita annabawa akan sauran gama garin mutane daga cikin annabawan kuma sai ya fidda manzanni sun fi annabawa daga cikin manzannin ma sai ya ulul azami su nawa ne to cikin wa'annan biyar din ma sai zaɓi ɗaya shi ne muhammad shi ne mai ƙololuwar dare tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat to wa rafa'a ba'dahum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wani gari da yake duniya Allah ne ya yi shi amma sai ya dora Makka a kansa me yasa Makka ta fita kowane gari yace to ai anan al take kai ba ma haka ba annabin wannan al'umar a nan aka haife shi kuma a nan ake aikin hajji duk aikin hajji baya wuce garin makka ko madina da take zuwa ba ta da alaka da aikin hajji kana iya zuwa makka kai hajji ka dawo ba ka je madina ba ah, to ai sayyidina aliyu yana karbala ya zo aikin hajji tare da annabi annabi ya fito daga madina shi ya fito daga can farisa iran da iran ta da aka yi aikin hajji kuma ya koma mai je madina kaga aikin hajji duk mashair suna cikin garin makka daga harami ne sai mina sai musdalifa sai arafa an gama ya ce a nan ake aikin hajji gaba daya duk alamomi na addinin Allah suna nan a cikin wannan birni na makka daga kunga ita makka sai Allah ya fifita ta ya ce ita ce ummul qura duk wani babban gari a duniya to yana bin a ƙarƙashin makka yake madina sai ta samu fanala saboda hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma sai ta zan don haka kun Allah ne yake halitta duka amma cikin halittun sai ya zaɓo ni. shi ne ce wa rabbuka ya khuluku ma ya sha'u wa ya taru ma ya sha'u sai zaɓi abin da ya so kuma ma kana lahu ratu. mushrikai ba su da wani zaɓi ai al-ikhtiyaru fi shay'in ba su da zaɓi a wani abu sai abin da Allah ya zaɓa man ya yaj'aluhu Allahu rasulan ilayhi ba su da zaɓi yanzu in Allah zai aiko annabi a cikin al'umma ai ba zai yi shawara da al'umman ba inda zai yi shawara to da ba a zaɓi annaba wanda Allah ya zaɓa ba yanzu ko minista shugaban ƙasa zai yi ba sai a tuttura sunaye ba in shugaban yana da wani wanda yake so in ya ce a'a ni ne shi zai ɗauka idan ya ce a'a wane za a baiwa sai a soke wancan sai a sa wani to shi Allah akwai tantancewa da yake yi ya ba da annabta ko ya ba da manzanci subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka gabarin abin da ake haɗa shi da shi an ishrakihim ko gabarin shirkar da suke masa au an yunazi'ahu hadu. Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka ko wani zai iya jayayya da shi kan wani abu akwai mai jayayya da Allah babu aw yuzahimu istiyaruhu istiyar adu ko ga zabin Allah ga zabin wani za ta bayin haka ba zai yiwu ba ai anna Allah rabbuka yanfaridu bil khalqi wai ma'anan fassarar aya Allah ubangijinka shi ya kadaita da yin halitta wa yanfaridu bil ikhtiyar fi khalqihi lima yasha shi ya kaɗaita da zaɓi cikin halittarsa ga abin da ya so wa kaifa ya sha yadda ya so haka yake wa min zalika irsalin rusul daga cikin abin da Allah yake da mashi'a shine aiko manzanni fa yursilu man sha'a ila man sha'a bima sha'a kaji Allah sai ya mai da wanda ya so manzo zuwa ga wanda ya so da abin da ya so wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka ya san abinda da kirazansu wato zukatansu da ke cikin kirji ke ɓoyewa ai tusirru qulubuhum min al-kufri wa ghairihi kafirci da munafirci da suke ɓoyewa cikin kirjinsu duk Allah ya sani wa ma yu'linun da abinda da suke bayyanawa bi al-sinatihim min zalika da abinda da suke bayyanawa a baki ko a harshen su na wannan wa huwa la ilaha illa hu shine fa Allah Allah guda ɗayan nan shine Allah ba abun bauta in ba shi ba in dai bauta zaka yi to bauta wa Allah lahul hamdu fil ula godiya ta sace a wannan duniya kana duniya dole ka gode wa Allah wal akhirati hakanan a lahira godiya ta sace fil jannati cikin aljanna fa huwa mulin lin ni'ami kulliha Allah shine mai jibinta ni'ima ga baki da ya bada duniya ya bada lahira ajiliha wa ajiliha magaggauciya da majinkirciya duniya dai da lahira yahmuduhu yahmiduhu almu'minuna fil akhirah mu'mine za su gode wa Allah a lahira kama hamaduhu fid dunya kamar yadda suka gode mar a duniya bi qaulihim da fadin su da suka yi suna cewa الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da ɓacin rai da bakin ciki a suratul fa'ir aya ta 34 alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarinsa wato ya shigar da su aljanna suratul zumari aya ta 74 ibtihajan li fadli wato don murna da falalar Allah wa bi hamdihi kuma suna godiya ga Allah suna jin daɗi Wala hukumu hukunci nasa ne ai alqada'un nafidu hukunci wanda yin an zartar ya zartu sai na Allah fi kulli shay'in cikin kowane abu wa ilaihi turja'un zuwa gare shi ake mai da ku bin nushuri a tayar da ku daga kabari lafata ta'ala bi siyaqi nazara ahla makkata Allah ya juyar da ainihin siyaƙin wannan karatu zuwa ga abin da mutanen makka ke gani alladhina yuriduna ikrajar rasuli minhu wayanda suke nufin fidda manzon Allah daga cikinsu daga garin makka Ba ba'da ma ja'ahum bima yarfa'u dhikrahum bayan annabin ya zo musu da abin da zai ɗaukaka darajarsu zai ɗaukaka ambatansu za a san su albarkar ƙur'anin nan aka san mutanen makka don a makka aka fara saukar da shi wa yudkhiluhum fi ni'amin jadidatin masu bihi in sun yi ƙanƙamo da alqur'ani sai rike shi to zai shigar da su cikin ni'ima ila ajaibi khalqihi zuwa ga aba wato halittarsa wadda suke masu ban al'ajabi wa fada'ila na'amihi da ni'imominsa masu falala allati an'ama biha alaihim ni'imattasa wanda ya yi a kansu la'allahum yatadhakkarun don su ainihin tuntuntuni faqala sai Allah ya ce قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء نعم أفلا تسمعون نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون to Allah maɗaukaki sai ya wajjaha tambaya yace kulli ahli makka ya muhammad ka gaya wa mutanen makka da ma waɗanda ke kewaye da makka wa gairuhum ka gani ko a ra'aitun bi ma'ana ku bani labari mala yace ka qaulihi ta'ala kamar da yadda Allah madaukaki yace kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum ka gaya musu ku bani labari idan Allah ya rike jinku mutum ya zama kulma wa basarahu wa basarakum ya ainihin rike ku? ga idan abu ɗaya baya gani ba an makance ba wa khatama ala qulubikum Allah ya sanya yimki akan zukatanku ya rufe zuciyar man ilahun ghairul lahi yatikum bih wani abun bauta ne wadda ba Allah ba zai maido muku da jinku da ganinku ya kuma buɗe zuciyar ta dinga fahimtar abu mai kyau Allah ce undur kaifa nusarrifu al-ayati duba ka gani kai mai karatun alqur'ani ko mai sauraron sa yadda Allah yake jujjuya ayoyi thumma hum yasdifun sannan su kuma suna jin alqur'anin amma suna karkacewa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yace a ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin ka gaya musu ku bani labari mana abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halala Allah ya saukar ku kuma kuka ce wannan halal ne wannan haram ne ba daga Allah ba Kul allahu adina lakum am ala allahi taftaru Allah ya ce tambaye su Allah ne ya musu izinin da su haramta wani su halatta wani ko ƙirƙirar ƙarya suke su danganta ta ga Allah wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace kul ara'aytum in asba ma'ukum gaura ka gaya musu ku bani labari in ruwan da kuke sha ya zan ya kafe yanzu ba rijiyoyi sun kafe ba faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai zo muku da marmaro idan ruwa ɗin sai Allah in ban da Allah ba mai zuwa da shi to shi ne a can Allah maɗaukaki ya ce ƙul a ra'aitu ka ce da su ku bani labari ai asbiru ne in ji alallahu alaikumun laila sarmada sarmadan ba na ji wani wani sunan da sarmada to ku bani labari in Allah ya sa ba yanzu muna dare ba to ba rana aitayin ta yin dare Shi ne sarmada in Allah ya sanya dare a kanku ya zan babu ƙarshe da'iman Shi ne sarmada ila yau milkiyama har qiyama ta tashi a cikin dare man ilahun ghairul lahi tikun bibiyawa wani abun bauta ne wani shehinku wani waliyinku wani abun bautar ku zai zo muku da haske wallahi sai Allah ba ana dare biyu mutane su rudi ai naharan na fihi ma'ishatakum wato wa zai zo muku da yini wanda ai cikin yini ne ake neman abinci labor ya tafi mai kodago ya tafi direba ya jawo mota ya tafi mai ainihin noma ya tafi gonarsa ba a noma in dare ya yawa sai a dawo gida sai allah maɗaukaki ya ce afala tasma'un yanzu ba kwa ji ba kwa jin wannan zalika sama'a ta fahimi sauraro irin na fahimta fatar diwanil ishraki ku dawo ku bar shirka da Allah in ba su gane wannan ba ga wata tambaya kullahum kace da su a ara'aytum ku bani labari mana in ja'ala Allahu na harasar nahara sarmadan ila yawmil qiyamah idan Allah ya sa kuma ba dare ko yaushe rana ne yini ne har zuwa ranar alkiyama man ilahun gairullahi bi za'mikum yatikum bilailin na fi wani abun bauta ne wanda ba Allah ba zai zo muku da dare wadda za ku samu nutsuwa a cikinsa huna ku dinga hutawa ai bahaushe ce dare ga tastari huna ko ai shi dare hutawa ake an yi garauniya da rana an kai an kawo dare yayi sai a koma kuma a huta kwakwalwa ta nutsu in ba ka samun barci na awa takwas masana lafiya suka ce akwai matsala tare da kai Allah ya sauƙaƙi wa zai zo muku da dare wanda za ku samu hutu fihi mina tabi na daga wahalar da kuka sa ta yi ne afala tubsirun har yanzu ba ku gani ma antum alaihi min al-qadai abin da kuke kansa na kuskure fil ishiraki na shirka da Allah fatarji'u anhu ku dawo gabanin sa da kun gani wa qila alfilu mazidul thulathi li yata'adda li maf'ulayhi ay afala tarshiduna ghayrakum li gaba'i man la yanzuru ila ayati Allah ba za ku iya shiryar da wani ku ba saboda wotar wadda baya kallon ayoyin Allah al-zahira wanda suke a fili fayyanta iza bi haya wa da aya domin ka ga dare ka huta can ka ga albijir ya keto rana ta hudo ɗan makaranta ya tafi mai aiki ya je gun aiki kowa ya kama gabansa ai wannan ma aya ce a bar wa'azi to shine Allah ya ce wa idza lam tatta'izu antum idan ku ba ku wa'azu ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah madaukaki ja'ala lakumul laila wan nahara sai ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku huta a cikin daren fillai walitabtagu min fadlihi dan kuma ku nemi falalar Allah a cikin yini da rana in nahari bil kasbi da zuwa wajen sana'a wala'allakum tashkurun saboda ku gode wa ni'imar Allah a cikin su duka ka kaulihi ta'ala tamfar dai fadin Allah madaukaki da yace Allahu allazi sakkara lakumul bahra Allah shine wanda ya hore muku teku in banda horewar Allah ya bil adamu zai fada cikin teku da jirgin ruwansa wani ma da kwale-kwale kamar yan afirka dinnan in sun sha wahala sai su tafi nijar sai libya tekun da ta tafi rum. wanda za ka tafi italy ka shiga turai sai ka ga sun je da jirgin ruwa wanda bai da kyau ko kwale-kwale su hau teku da shi in ban da horewar allah da allah ya wa ɗan adam kai in ka ga kuma ma guduwa wani mai waka a ƙasar nan mamman shata ya je lagos ya je bakin teku ya ga ruwan yana toro ko yana tusayi ya ce firgita ya zai gudu sai yaran bakin teku suka a ah, muhammadu dogo bari tsoro tekun nan ikon Allah ce kai ma ikon Allah ne wannan wani waka ya yi nagari a kan teku ya ba da labarin ba dole ka yadda kuma haka to kaga kenan Allah maɗaukaki shi ya hore wannan tekun shi nan ya ce ya hore muku wannan yinin don ku nemi abinci don ku kuma gode wa ni'imarsa na'am shine ana yace Allahu allazi sakkara lakumul bahra Allah shine wanda ya hore muku teku litajriyal fulku fihi bi amrihi kaji dan jiragen ruwa su ta gudu a ciki da umarnin Allah in banda Allah sai su fada ba su nitse kaga jirgin ruwa an man lodin garin nan ai akwai mele ko ka san mele ko to mele sai an yi shekara ana launinsa kuma ya ɗiba daga nahiyar duniya zuwa nahiyar ya zo ya sauke sauran jirage kowa ya zo ya kara a talo da ma a talo da shi ba daga can tsakiyar ruwa yake tsayawa ba zai zo ga cin naka ba sai dai wasu jiragen su kago gunsa za su yi su feri duk can su ɗauka kan kago kai baka san su ba faɗu don haka sai Allah madaukaki ya ce shi ya hore wani wani tabta gumin fadlin kaji don neman falalar Allah don a yi kasuwanci ba wai a ɗauko ƙwaya ba ba a yi su mogalin na bindigogi a kashe bayan Allah ba hakan sidda Allah ka raba mu da wannan tashi wala kun tashkurun saboda ku ƙara godewa ga ni'imar ubangiji subhanahu ta'ala walaffata ta'ala aidan nazarahum ila aƙibati ikirajin rasuli min baladi yanzu kuma sai Allah ya juyar da kallonsu, zuwa daga sakamakon da zai same su in suka fidda annabi daga garinsu ba an fidda annabi daga makka ba mun yi kuma an fidda annabi musa daga masar ya koma madayana to irin wannan yana da aƙiba faqala sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'un na'am wa naza'na min kulli ummatin shahidan فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون نني ولنكو الله معك كيتي واذكرك أنبتا موسى يا محمد يوم يناديهم ranar da Allah zai kirayi mutane Faya ya ƙulu aina shuraka ladina kuntum tasqumun sai ya ina abokan tarayyar nawa ina shehinan naku da kuke rayawa cewa su abokan tarayya ne gare ni suna da wani iko akan halittata su ma za a iya bautata musu tamfurari kafin a zo gare ni ai zikira kaulu ta'ala yau mai yunadihim saniyan ai zakara kaulu ta'ala an ambaci faɗin Allah maɗaukaki wa yau mai yunadihim na biyu ba da zikiri awwalan fi aya bayan an ambace shi da farko a aya ta 65 liyubna alaihi ya maimaita ne don ya kulla alaƙa ya gini a kansa da wana sai Allah ya ce mai wa za'ana min kulle ummatin shahida mun fitarwa kowace al'umma mai ba da saida a kanta shi ne annabi ta waho biyu kowane annabi yau mana da kullum unasin kulla unasin bi imamihim ko ranar da zamu kira kowace al'umma da shugabansu imamuhum masu tafsiri suka ce shine annabinta ko littafinta in ma littafin ne annabin da shi ya zo da shi ko to kowace al'umma za a kira annabinta ya ba da sai da akan abin da in kayi bid'a fa sai in annabi ya ce kai Allah zai tambaye annabi kayi maulidi annai muhammadu misali a wani al'umma kai ka ce a maka maulidi annabi zai ce a ba koyar da wannan baya Allah kuma baka umarce ne na gaya musu ba kaga ba za a karbi yanki ba don bidi'a ne Ka yi rubutun sha da zige da karo a kundinka ka ɗauko wala kai ta alaika muhabbatan bizul ko ya Allah hurar ko tsoko ko wani abu da ya gashi nan na gardawa ya darni a wanke a hallo a kai wa wata mata uwar da zai bai wa ɗan malam tuwo a baka sadaka kawai ka huta kana karatun ƙura'ani ko ba haka bane to Allah madaukaki zai ce annabi kai kace ayi kaza in annabi ya sa ma hannu shikenan aikin ka ya wuce in yace a'a to fa Allah ba ruwansa da aikin فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah ce ya al'amari zai kasance in muka zo wa kowace al'umma da mai ba da a kanta shi ne annabinta kai kuma muhammadu bika ɗin nan alkafu zamiru ne Audu ila rasulillah muka zo da kai ka mai ba da sai da a kan wannan al'umma ta ka kaga kenan annabi ba zai sai da ba gaskiya yake faɗa shi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce faƙulna lahun sai mu ce da su hatu burhanaku ku zo da hujja ba da ka za ka ba in ka zo da ka za ka ja duka ka zo da burhani ka yi sallarka irin yadda ka ga dama za a tambaye ka annabi ne ko yadda ka yi haka ka gaba za ka yi sallarka koton furciya ko ‘yar kari ba yawa sai lada ka zo ka ce wai annabi ya koya maka annabi dai ya koyar da sallah cikakkiya har ta kai wata ran ya yi sallah akan kan mumbari ya ce inna ma sanatu haza bidatan mu bi wa lijarifu salati na yi sallah ne akan kan mumbari don ku koyi da ni don ku san irin sallata kai wata sallah da ka ganta ka zan ba irin koyarwar annabi sallah ce kawai ta al'ada Allah kiyaye mu don haka sai a tambaye su a ce ku zo da hujja alama qultum min al-ishraki duk wani abu da kuke faɗa maganganun ku na shirki ina hujja ina dalili wa ma fa'altum bir rasul abinda kuka yi wa annabi na kin bin sunnarsa da fitta shi a garin su duk Allah zai tambaya fa alimu anna al-haqqa sai su gane cewa cancanta fil ilahiyya wajen bauta lillahi Allah ne kawai yake da hakki na abotata masa la yushariku fihi ahadun ba wani mutum dai da zai tarayya da Allah wajen bauta fala ilaha yastahiqu an yu'bada illa Allah babu wani abun bauta da ya cancanci a bautata masa Allah wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kira na ƙarya sai ya bace musu fi duniya kiran da suke a duniya min anna ma'ahu sharikan cewa suna sanya wa Allah abokin tarayya ta'ala an zalika Allah ya daukaka gabarin haka wa min asbabi ikhrajihim min biladihim annahum to ina ga anan zamu tsake matashiya ne na karatu na gobe insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A'a, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu kafin a je ga karanta tambayin da suka sauwaka, akwai sanarwa kamar haka bisa tallafin gudunmawa da wasu bayan allah suke bayarwa ga kwamitin marayu wannan tana cewa wannan takardar tana cewa wata bayar allah ta ba da turmin zani guda daya a bayar kwamitin marayu sannan akwai wani bawan Allah kuma da ya kawo gero daura a leda kwano biyu da kuma ɗaurin shiga a kowane ɗaya daga cikin ɗaurin, wadda ya ce abewa waɗanda suka ce ba sa samun abincin saur to an tantance sauran takardun suna da yawa sha Allah sai su yi haƙuri sai gobe saboda na zo a makare wannan tana ce wannan ma wata bayar Allah ne ta ba da kaya a kwamitin marayu kayan na mata ne kala uku da kuma kimar guda ɗaya sannan wata ma sannan wata ma ta ba da sadakar Kur'ani akan asak kuma akan a saka iyayenta a addu'a sai wannan ma to dai takaddun na masu kwamitin marayu ne na mikawa kwamitin marayu waɗanda su za su tantance wa ina sannan wani bawan Allah ya rubuta wata takarda akan bukatar a yi bayani wannan takardar ya haƙuri sai gobe saboda yanayin lokaci bari makaranta yan tambayoyin da suka sawaka insha Allah sai kuma masu addu'o'i wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce malam ni ne nayi bakance zan yi azumi goma idan bukata ta ta biya to bukatar tawa ta biya kuma ban yi azumin ba to malam zan iya hada niyyar azumin bakance da na sittin shawwal bayan sallah sai na yi lokaci daya a kowanne zamansa daban kowanne zamansa daban ya ji wani malami mai girma ana cimar salihul uthamin ba shi ba salihul munajji Wasu na ba da fatawa wai idan mace tana azumin lamarana sai jini ya zo mata ba ta yi ba wata ya kare sai ta ɗauke al'adarta ta yi wanka kuma ga sirci shawar to wai sai ta niyyar wannan azumi na farilla da wannan na sunna ya ce wannan haukar banza ne irin wayannan fatoyi sake su ma bai dace a dinga yi me ya haɗa aikin sunna da na wajibi a takurin su a guri ɗaya ya ce bai dace ba aikin da yake wajibi wajibi ne idan mutum ya yi azumi na ya yi alwashi zai wa Allah abu to ko ya mutu sai magadansa sun yi wannan abu daga shi ko sitti shawwal in kai ƙarin lada ne daga ba zai ba sai ta yi wancan ko sai ta yi sittinta sai ta yi wancan alkawari da cewa Allah guda goma dole sai ta cika shi yawan tambaya tana cewa malam tambaya ta ita ce malam ƙawata ne ta karbi kayana akan za ta sayar min to da ta tashi sayarwan sai ta ɗora riba riba kuma ribar kuma bata ce min ta ɗora ba kuma malam wannan ribar da ta ɗora to mi ta ci ta ci halak ko kuma haram ta karbi ga farashi ta bata in ta bata farashi ne ta ci riba daidai ne in ta bata ta ce sayar kaza to in ta sayar ita za ta sallame ta shi shine hukuncinta amma in fata ta yi ta sayar ta ƙara wani abu ba ita ta bata abin da ta ce ta bata to ya tambayoyin da za a karanta kenan wadda ba su nasu ba sai su haƙuri sai gobe idan Allah ya kai sai masu neman addu'a ta ce malam don Allah muna neman addu'o'inku da yan uwa musulmai akan ibtila'in gobara da ta same mu a cikin gidanmu wadda aka yi sau hudu a cikin kwana hudu da fatan za a rika sanya mu a cikin addu'a wannan ma wani ne ya rubuto takarda ce a saka falakin tafarki a cikin addu'a wato injiniya mamu wadda a bara ma ce shi ma yana halartar wannan wuri kuma mutum ne mai taimakawa tare da sauran 'yan uwa musulmai da suka riga idan gaskiya kuma suke ba da taimakonsu a sanya su a cikin addu'a Allah ya gafarta musu kurakuransu wannan ma wata ce ta rubuto tana neman addu'a akan mahaifinsu ya shiga wani hali dan mahaifiyarsu ma baya kula ta da 'ya'yanta da sauransu akan zargi suke yi kaman kishiyar mahaifiyar ta yi wani makaru wadda baya daukan ɗawainiyarsu to a sanya shi a cikin addu'a wannan hali da mahaifinsu ya shiga Allah ya yi musu to dai tambayoyin to addu'o'in da dama waɗanda su suna neman biyan bukatu na alkhairi Allah biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وافتراكنا بالمكثرة ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 我们这边。